Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To makon jiya mun soma firar da alhaji muhammadu adamu dangi shugaban kwamitin kafa ƙananan bankuna na jihar gombe sai lokaci ya mana halinsa ga yadda ta mu ta ci gaba kaman yanzu mutum yana so ya shiga cikin wannan hada-hada da wannan banki me da me me ya kamata ya tanada eh dama ai kaman sauran bankuna ne kawai shi dai ah, da yake karami ne wajen kaman ba da kuɗi rance nan sun sassauta ka'idojin su amma duk wani ka'idan shiga gurin kamar yadda kaban zaka je wani any commercial bank ka bude account haka zaka je ka bude account ɗinka dole ka je ka cike takardun su ka bada hotonka da sauransu a tabbatar eh kana da address kana da inda kake kwana duk lokacin da aka tashi an san inda kake so kowa zai iya zuwa ya je ya bude account a wannan musamman su mutanen da ake tsammani wannan abun zai taimakawa wato masu ƙananan masana'antu da mata samari wanda suka yi training a vocational training centers da sauransu akwai kamar ka'idan kuɗi da mutum zai iya zuwa ya buɗe asusun ajiya a wannan bankuna? Eh, wannan wannan duka procedures ne na banki wanda su manajojin banki duk wanda ya je za su gaya masa amma ni ba iya cewa ga ka'idan nawa za a buɗe mutum da ba na aiki a bankunan amma dai su bankuna dama kamar duk yadda kika sani ko wani banki dole in ka je sai ka ba da dan deposit a buɗe maka account amma ba wai kamar wannan da yake na talakawa ne na marasa karfi sosai na tabbatar kuɗin ba zai yawa ba za a ce sai ka kawo dubu hamsin ko ɗari ba a'a ko dubu ɗaya ma na tabbatar watakila za su buɗe wa mutum account. menene bambanci bankuna da yanzu suke nan a gombe da wannan bankin da ake niyyar kafawa. ai bambanci kam kamar yadda na gaya miki kawai wajen ba da bashi ne amma duka wajen sauran ah, gudanar da ayyukansu operations duk ka'idojin ɗaya ne su ma yadda manyan bankuna suke suna da za su yin akwai atm suna amfani da computers komen su is online real time wato a lokacin da kake son abu za ka same shi a ko ina kuma in ka ajiye kudinka a dogon ruwa microfinance bank in ka je lagos za ka yi daukan kudinka so babu wani bambanci ina gaskiyan akan cewa kaman kananan kungiyoyi na al'umma kaman irin kungiyoyi da mata suke yi na multipurpose da su iya cin gajiyan wannan shirye-shirye na wannan bankin tabbas ai su ne ainihin mutanen da ma ake so domin an fi so kamar kungiyoyi domin ita kungiya ko ma menene abun da hake yi in mutum uku suka haɗu za su yi ko hudu ya fi kai ɗaya ka zanna kai domin idan kuna da ɗan yawa mutum goma ashirin kuka yi kungiyar ku ko tsakanin ku za ku tsaya ku tabbatar da gaskiya domin duk komai duk abun da ake yi in babu gaskiya a ciki fa duk kyansa ɓaci zai to kungiya ita yawanci da yake akwai mutane da yawa wani bare bari a yi wani rashin gaskiya a ciki ba saboda haka suna cikin sahun gaba a waɗanda ake tsammani za su zo su yi cimoriyar wannan abun. sau da dama fargaban al'ummomi shine kamar batun durkushewan irin waɗannan bankunan eh, in kika duba maganin durkushewan banki wannan central bank ta riga ta gama aiki a kai tun da yanzu dokokin da aka saka mu bankuna duka daga ƙananan bankuna har manya suna da ƙarfi central bank suna nan kullum suna sun sa ido sa'an nan banda haka mu ma a nan jihar gombe akwai ajansi da za a bude insha Allahu wanda zai karbi aikin kwamiti da muke yi shi ma zai tabbatar da lallai daraktocin bankunan nan da manajojinsu suna abun da ya cancanta domin abun da ke kusa da banki shine kuɗi su salwanta ku je ku ba da bashi ma wanda bai cancanta ba ya kasa biya shi ke durkusar da banki to wannan ajansi ah, din da ake tsammani za a yi shi ma zai bi zai duba ainihin activities din bankunan nan amma ba wai zai je bincike su ko ne ba amma dai za su sa ido su taimaka central bank of nigeria a wajen sa musu ido don a tabbatar sun zamo masu amfani ba yanzu kawai ba amma har gaba nan shekaru ba iyaka su zama sustainable kenan wani abu yana bukatan kamar wayar da kan al'umma akwai wani yunkuri da kuke wayar da kan al'umma saboda musamman mata su ci gajiyan wannan shirin Eh, tabbas kaman eh, lokacin da muka fara aiki a wannan kwamiti din sanda muka bi duk local governments inda muka yi sensitizing din major stakeholders to ainihin eh, masu ruwa da tsaki a kowane local government an musu jawabin za a yi wannan bankunan amfanin su ga waɗanda za su ci gajiyarsa sannan an yi kuma musu bayani akan wannan taimako da central bank of nigeria ta ce za ta yi ta hanyar wannan bankunan da kuma garanti da gwamnati za ta bayar na 2 biliyan so tun daga farko mun bi jama'a muna ta wayar musu da kai kowane local government mun je kuma mun yi ta maganganu a rediyo da dai duk inda muka sami guri in fact har central bank sun zo nan mun tara major stakeholders na gwamnati tun da dole gwamnati ita take driving wasu abubuwan duka an gida manya-manyan ma'aikatan gwamnati da sauransu an yi musu jawabai wanda su kuma tabbatar su ma suna nan suna ta kaito amma banda wannan akwai shiri na musamman na wayar da kan jama'a da kwamiti din nan zai fitar kwanan nan wanda za a bi lungu lungu ward ward domin a wayar da kan jama'a akan musamman wannan abu guda biyu ka je ka yi ajiya a banki in kuma kana da wani abun da kake yi na sana'a gafa taimako in kana neman taimako za ka je banki ka rubuta banki su duba in ka cancanta irin wannan abubuwa dama akwai wannan matakai da aka ɗauka don a tabbatar bankunan nan ba su faɗi ba. To daga karshe menene kuke so ku gani kun cimma bayan waɗannan bankunan an buɗe su kuma sun fara aiki a jihar Gombe? e ai dama a bukatar mu shine zamana kamar yadda shi mai girman goma kurum yake faɗi shi bai wani bukata illa ya ga jama'a sun sami walwala sun sami yadda za su yi domin in kana da sana'a za ka sami kwanciyar hankali iyalinka za su sami kwanciyar hankali a takaice duk wannan program din an yi ta ne domin a taimakawa jama'a a samu mutane aiki a inganta masana'antu domin in aka inganta su tattalin arziki ƙasa zai bunƙasa za a sami aiki za a bar zaman banza da sauransu ya za mu iya danganta kamar yanzu kalubalen da shiyar arewa masu gabas take fuskanta da wannan kafa bankin zai iya rage waɗansu matsaloli eh ai kware da gaske ai kamar ah, yadda ah, masana suke faɗi duk wannan abubuwa da suke faruwa a arewa maso gabas ba wani abu bane ba maganan harkan rushewan tattalin arzikin ƙasa ne muddin mutane in suka sami karatu na kwarai suka sami ayyuka da suke yi na kwarai wanda za su iya rike iyalansu da sauransu ai kin ga wasu abubuwan za su ragu irin wannan matsalolin kukun eh, hakikanci cewa kafa wannan bankin zai haifar da ɗan ido a tabbas a in ba haka ba ai da ma bara mu fara wannan abin ba domin eh, abu ne wanda mun tabbatar a ƙarshe dole insha Allah mutanen kasar mu za su ji daɗin shi tabbas domin yanzu ko ma'aikata da za a ɗauka a gurin ko mutum biyar biyar aka ɗauka mutum nawa ne mutum hamsin yanzu akwai wasu da yawa sun yi aikin banki domin canje canje da aka samu a banki a rarrage branches an sassallame su aiki ba sata suka yi ba wani laifi suka yi ba suna neman aikin nan to mutum hamsin da biyar kawai in ka kawo su ai kaga an taimaka ta ce ko ku falika diyan arewa kusan ce. shi mu falka 'yan arewa gaba ba ce manyan mutane na jore manyan mutane hatta ni shata maroki ne gargatan kudiyan arewa ku tashi ku falka yan arewa ku san bacci wasan kawai ne jama'a ƙarshen firar kenan da fatan sauran jihohin arewa da ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da waɗanda kuma suke da hali za su tashi su kafa irin waɗannan bankunan domin taimaka wa haɓakar tattalin arzikin al'umma musamman al'ummar arewa a madadin bakon namu alhaji muhammadu adamu dangi da wakiliyar muryar amurka sa'adatu fawu da jule garasha wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke cewa allah ya sake sada mu da alherinsa sai kun ji mu da wani sabon shirin kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma